azzikiru ba'da al-firag min al addu'ar da ake yi bayan an gama alwala addu'ar da ake yi bayan an gama mai alwala to an gama alwala ma ana addu'a uqba ibn amir al-juhani shine ya ruwaito wannan riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da ake cewa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا duk wanda ya alwala ana so ya faɗi wannan addu'a ɗin kamar yadda imamu muslim ya rawaito wannan hadisin ashhadu yana nufin ya Allah ina shaidawa a bi qalbi natiqan bi lisani ya Allah ina tabbatarwa a zuciyata sannan ina furtawa